الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin amincewar Allah wannan yammaci na tara ga watan biyar shekarun hijira 1439 za mu ci gaba da ɗaukan darasin masallaci da muke yi a cikin wannan littafi riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah za mu tashi farkon babi na 278 babun nahai anil manni bil abiyati wa nahwiha babin da yake hana gori da kyauta ko aiki ko wani agaji ko taimako in kayi sai ka zo kuma kai gori to shari'a ta hana ka ba mutum abu daga baya ya saba maka sai kamar gori to haramun ne ma'ana an hana ko kuma ka yi masa wani aiki daga baya ya saba maka ka masa gori duk abin da don Allah ka yi shi, to ba a gorinsa, sai dai in dama rance ne, ka yi don ama, sai ba ama ba, kai da ma an maka abu ba ka yi? To kaga wannan ka nemi abin da dama kai don shi ba ama ba, amma duk aikin da ka yi shi ta fuskar lillahi, to kar kai gori don an saba ma. in kai gori ka bata ladan da za ka samu gun Allah. Allah ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku masu imani, la tutilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kar ku bata sadaƙoƙinku bil manni da gori. Kaga kenan idan mutum ya yi gori yayi ne, ya ta sadaqarsa in ji Allah. don haka kar ku yadda ku ɓata ku da gori, ka ba mutum sadaka kuma ka masa gori, shi kenan ladan ya ɓaci kuma abun babu. Ga ka ba da abun maimakon ka yi shuru ka samu lada wurin Allah sai kai gori, sai aka yi biyu babu, ba lada ba abun. Allah ya kare mu da gori, wa na abu ha da abin da ya kama da gori shine cutarwa ka ba mutum sadakar riga ya sa sai da ya zo ya wuce mutane ta ka amma wallahi dinkin nan ya yi kyau eh. kai lalle wannan kaka ta masa kyau shi ma ya yi sabon dinki wallahi ce yi. bari kawai Allah da ya sauke amin wallahi nan ya zo waje yana sai ka gani wallahi wata riga rigarsa naga duk kafaɗunsa waje shine na ɗauko ta na bashi ba gane ta bane rigar da na je ijiz ƙaramar sallah da ita ne ai ita ce ita ce amma ku abun ya rasa kyau to yanzu kaga da ya burge ka amma yanzu ba ashe ma bashi akai da Allah ga yanzu shikenan ya cutar da shi ba gori mar ba amma ya cutar da shi ai ko ko kuma ya zo kawai ya koka maka damuwar gidansa sai ka ɗauka ka taimake shi hmm. ba kamar gori ba kam amma sai da aka zo aka zauna ya wuce wata ran ana zaune sai ka sadda kai kai shuru ka ce Allah ya sauke matsalolin nan na yau Allah da ya kawo sauki bawan Allah nan jiya saura ka kuka ne kawai ban yi ba Eh? kuka kawai shi ne ban ba wata ya zo ya same ni a gida abinda zai ci a gidansa babu shekaran jiya ma ya ce haka suka kwana a gidan shi na ɗauko kwano goma na masara na bashi <laughs> baka cutar da shi ba ya tafi cikin rufin asiri ba a san sirrinsa ba ya zo ya asirta maka kai don yana ga za ka taimake shi ka taimake shi kuma ka zo kana yaɗa shi yanan cutarwa ce a zaki a ƙarfin da eh, ga shi dai ba gori kamar ba amma ka cutar da shi yanzu zai so a faɗi cikin mutane to kaga ka cutar da shi ba kyau ka cutar da mutum ka zubar mar da mutunci don kamar alheri an gane ko don haka la tuqtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku rika bata ku da gori da cutarwa gori yana bata ladan sadaka ka cutar da shi yana bata ladan sadaka in dai don Allah kai to kai koyi da inna ma liwajhi illahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu fa mun ba ku ne don Allah ba wai don ku gode mana ba ko kuma don ku saka mana ba don Allah muka yi don haka shikenan wannan shine ake bukata a wajen dan adam in yayi sadaka an gane ko don aikin da kai kai don kanka ne to kuma ya zaka zo kana neman suna kana neman yabo kana tallatawa kana tona wa mutum asiri ka masa kaza ka masa kaza kana cutar da shi kana zubar masa da mutunci don ka bashi sadaka da ka bashi sadaka ba don kanka kai ba kai don Allah ya saka ma to ka jira sakayya abun Allah amma in shi ya je ya faɗa kaga a lokacin ba cutuwa yayi ba hmm. ya faɗi don amma addu'a alhaji wani alhaji wani Allah ya saka mishi da alkhairi ai mai so na duk zai masa addu'a jiya abin da ya min gashi gashi gashi gashi gashi ya ce eh ka Allah ya mishi albarka Allah ya saka mishi da alkhairi kaga wannan shi da kansa ne ya faɗa don a maka addu'a kuma don mutane su ga kimar ka kai mutumin kirki ne irin wannan shine ake kira albishir tun daga duniya mutane su yi ta faɗin alherin ka ba kai kake faɗi ba to wannan bushara ce daga duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sahabi ne yake su suna tsoron riya ya ce ya rasulallah mutum ne zai je ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi kaza ya yi kaza sai a zo ana faɗi anya wannan abun bai zama ya ɓata ladan shi ba kuwa ana ta faɗin ya yi ya ya ce a'a wannan albishir ne da ake fara yi wa mumini tun daga duniya eh, wannan albishir ne tun daga duniya an fara nuna maka matsayinka kafin ka je lahira kai mutumin kirki ne amma inda kai ne ka je kana faɗa kana yaɗawa kayi kaza kayi wa wani kaza kai kai wani ma ni na masa kaza wani da wani dunni nake musu kaza to wannan kuma sum'a ce sum'a ko kuma mun karanta tun a halari mm. wa sum'atu mm. ko cikin yaro mu alaihi mm. akwai as-sum'atu jiyarwa kai abun da kai don Allah wasu basa nan suka yi kai rinka yi don aji ko ka rika faɗi don aji to shi ake kira sum'a to wannan takwarar riya ne riya kuma ka nuna ka rika yi a gaban mutane don su gani shine riya sum'a kuma ka rika faɗi da ƙarfi don aji sum'a kenan an gane ko yanzu a cikin sallah ana iya samun riya ana iya samun sum'a eh. idan ka zo ka yi ikama mai kyau ka kama turin har sau biyu amma fa wannan kayi ne don kaga akwai ɗalibai kusa don su ce wane ma ashe ba laifi ka san idan kaga akwai ɗalibai fa bari ka yi mai kyau don kai ma fa ba kan wallasa ba ne yauwa to kaga anan sum'a kenan da ka zo tsayuwa ka yi wani aka ka tattakure ka ya ka babban kare ka mimmi ka ku ka gyara don a gani to wannan riya ce wannan kakkamatu tudin da sauransu da kake yi da sauti mai daɗi irin na laraba kuma a ce da ka zo ƙira'a don a ji ka'iya alhamdulillahi rabbil alamin to wannan ma sum'a kenan ruku'inka mai kyau amma ba don Allah ba don ka burge suriya sani Allah liman sum'a duk abinda da kai don a ji sum'a wanda kai don a gani riya an gane abinda da ake nufi da bambancin suma to da riya ko abun da ka nuna wa mutane riya abun da ka ji yadda su sum'a to abinda da ake so kai don Allah shikenan ka kubar ne ikhlasi ko ni kaɗai ma yi haka ko kai kaɗai ma haka ake so ka yi in ma ana kallon ka haka za ka yi amma in wani ne ya ce oh jiriya to yanzu shi ne mai riya kai dai idon Allah Kar ka je kuma ka ƙi yin daidai kamar yan don ka ji an yi haka fa to ba don Allah kake yi ba dama yawwa me kyan hakan za ka yi shi yadda muka kwatanta amma don Allah ake so lillahi shi ake kira ikhlasi an gane yawwa ikhlasi kenan ka tsaya kai abu tsakaninka da Allah ko a yabe ka ko a kushe ma wani idan ya ga mutane ba masu son wadda'ul yumna alal yusra sai ya saki da mm. bari kar a ce mun dangi izala eh, eh. in kuma kawai ne ta yanzu nan za a ca mutum ɗan ƙabaru wai ɗan ƙabaru ko? to ba don Allah kake yi ba to ka yi abunka don Allah ko kai kaɗai ko cikin jama'a ka yi don Allah an gane? kar ka tsaya kana yi don yabo ko kuma don abiyari ma a sha kiɗi a idon Allah ka san abi yari ba shakiri haka mutane duka suke yi tomi ma bari ko da ba mai kyau ba ne. don kai ma ka ɓata a rububi kar ka fita daban to wannan duka ba a kilasi. an fahimci yana abubuwan ko to la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku ke bata sadakar ku da gori da cutarwa wa qala ta'ala allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi mutanen kirki kenan waɗanda suke bada dukiyarsu don Allah bayan sun bayar sun malayut na ma an mannan wala ƙasa sannan ba sa biyowa baya da wannan abun da suka bada mannan su rika yin goyi wala aza kuma za su cutar da shi ba su je su zubar mar da mutunci don sun mar ba sa yi to wayannan mutanen kwarai kenan su ne amuwa da amwalahum fi sabilillah Allah ya samu dace wa an abi dharr al-ghifari radiyallahu ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو هريرة فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله man hum ya rasulallah qala al-musbilu wal mannanu wal munfiqu silatuhu ko silatuhu bil halifil kadhibi al musbilu wal mannanu wal munfiqu silatuhu bil halifil kadhibi an su su uku ta wayannan in aka tashi alkiyama Allah ba zai magana da su ba bai kallon bai tsarkake su kai kabu wa khasiru abu huraira na ce dazu kuskure abu zarra ya ce kai sun tabe sun yi asara manhum ya Su suwaye ne Abu Zarri Lifari ya ce, Salasatun layu kalli lahu yau mati in ji annabi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Annabi ya ce, Uku, nau'in mutane guda uku, ba wai su uku ga sunan ranar gobe kiyama ba, a nau'in mutane, nau'i uku. La yi kalli lahu yau mati Allah bai magana da su wala yanzuru ilaihim bai kallon su kallon rahama wala in bai tsarkake su walahum azabun suna da azaba alimun mai raɗaɗi, ko da za su aljanna sai sun shaka daga baya in ba shirka a fayil ɗinsu sai a kai su aljanna ba wai duk wanda ya sha azaba ba shi kenan bai zuwa aljanna ku ji wannan da kyau yawwa ana kashe dinka ne karka kuskura yi abun da za ka je wuta kana ɗan aljanna amma sai da kaɗa na wuta haka ba daɗi ai ko gara a ce ba ka taɓa zuwa sel ba ya Allah ya kare mu sai da ya faɗa sau uku kala abu zarri sai abu zarri ya ce kai sun taɓi wa khasiru sun yi asara manhum ya rasulallah su waye ne wayannan nau'i guda uku ya ma'aikin Allah Ƙala sai yace da shi almusbilu mai sakin tufafinsa suna jan ƙasa kasan mutane sun ɗauki abin kaman ba komi eh kamar ma wani jijji da kai ne kaga mutum yana tafiya yana jan kayansa a ƙasa wando na jan ƙasa ko riga tana jan ƙasa in kuma irin gurin da ake daura zane nema na mazan yana jan ƙasa to wannan mutum ya tana da kansa bala'i don zai tashi gaban Allah Allah yana fushi da shi domin idan ka je gaban shugabanku kawai ya gaisa da kowa kai da ka zo ya kau da kai ya kima magana ya ki kallonka eh Akarinka cewa mutane su wuce su wuce su wuce kai da ka zo aka ce kai ba za ka wuce ba shi a kai shi can sai an mar azaba akwai daɗi? balle gaban Allah to duk mai sakin tufarsa ƙasa tana jan ƙasa amma fa banda ku mata ku haka ake so ku yi mata nasu ya ja ƙasa ya sauka ƙasa namiji kuma ya ɗaga shi sama an gane? Yawwa. tufar namiji ba a so ta sauka har ta je diddige tana jan ƙasa haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya wuce idon sawu wuta abin da ake nufi daga idon sawu abin da ya yi ƙasa duk inda wandon ya taba sai an ƙona gun sai dai kuskure ya sauko amma in sakinsa kai kai haka wandon ka yake ba wai a'a an samu ɗan kuskure ba ne kafin ka ankara ka ɗaga wannan akwai afuwa an fahimci abin da ake nufi ko? yau amma kai haka kawai dama ɗinkinka yake sai ya wuce ya taɓo diddike ya taɓa ƙasa to daga idon sawo abin da ya yi ƙasa ɗin sai an ƙona shi Allah mun duba wallahi da mun yi sakadale kai kana maganar sakadale ko yaro wallahi yaro ya da takalmi mali to yanzu ba a fi sakadale ba da ake taka shi inda ake so a rufin kuma sai a bude sai kaga gafarin duwawo bel darbin duwawo ake daura bel din yanzu sai ka ga mutu yana tafiya irin shi ba ƙaguwa ba shi ba tauron ababa ba eh? farin duwawo waje wando kuma ya rufe tafin ƙafa, ka ji don Allah wai a ɓoye tafin ƙafa a bude farin duwawo in ban da shaidan waye zai wannan karantaswa eh? to yana da kyau mu rika kula da ainihin wandunanmu rigunanmu. Kun ji dai duk mutumin da yake sakin tufarsa tana sauka ƙasa, la yi wala yanzuru ilaihi, wala yi zakihi. Allah bai dubansa, bai magana da shi, bai tsarkake shi, sai ya azabtar da shi azaban aliman, azaba mai raɗaɗi. da shi da ire-irensa nau'in irinsu mun samu ɗaya. Mutum ɗaya ne a duniya? Waye zan adadinsu? To duk a ɗaya suke masu irin wannan tsari, kaga nau'i ɗaya kenan. Nau'i na biyu, walmannanu mai gori. Shi dai gashi mutumin kirki ne zai yi alheri, amma zai yi gori. Sai ya ma alheri sai ya ma gori. Sai ya ma alheri sai ya ma gori. to shi ma zai shiga bala'i kai ne kake abu don ni sannan kuma ka zo ka riƙa cewa don me ba a maka kaza ba wato kai ma ashe ma ba don ni kai ba don kai kai eh har kana gori bayan kai don ni ka ce kai don ni ni kuma na ce zan saka ma shine kuma kaje kana gori to Allah ba zai magana da mutum ba Allah ba zai magana da shi ba Allah ba zai dube shi ba Allah ba zai ainihin kubutar da shi ba sai ya masa azaba azaba mai raɗaɗi an gane wannan nau'i biyu kenan mutum ɗaya ne yake gori wa ya san adadinsu mazansu da matansu to a ɗai an samu biyu sai nau'i na uku المنفق سنعته sil'atahu الكاذب mai sai da kayansa da rantsuwar ƙarya wallahi tallahi ba kai ba ma ba yanda za a sai da wannan Allah na gaya ma don kai ne yanzu haka wannan har ka za muke sai da shi wallahi kuma ya ci naira ɗari uku a kanka amma wai don kai ne Kuma wani har ne ya wuce an sayar mar ɗari da goma kai an sayar ma ɗari da ishirin wai don kai ne ɗari da goma ma ya sayar amma kuma wai yana ce har ɗari da hamsin wallahi muna sayarwa to har ɗari biyu ba ba za ku sayar ba inda ya don har kaza ma to amma ai har da goma ka sayar ni kuma da ishirin ka sai damu kuma don ni ne a duk abin da ka sai da mun kuma ka sai da wani ma kamar haka kawai kar ma ka tsaya ka mun wani wai don kai ne kawai na saya kar kuma ka rentse to wannan kai ne don kayanka a ce da arha a zo ko mm. to wannan ba shi ma tukunna ba wannan gefen sa yaudara ne da kuma neman gwaninta an gane ko Me faɗin don kai ne wai don ka ga ya ma abun kirki kuma ko ba kai bane zai sai da haka to abinda ake so a fahimtar da kai anan za ka rantse masa wallahi tallahi kayan nan yanzu irin wannan yanzu in an kawo su ma yanzu inda za a kawo su ma ba za ka sai da su haka ba ai sun yi daraja yanzu irin wayannan don tsohon daukowa ne masu kyau din ne wallahi wallahi ya yi ta rantsuwa wallahi wallahi kuma ba haka bane don a saya ko ya yi ta rantsuwa wallahi abin ya ƙara kuɗi kun san mai yanzu abubuwan harkar mai din nan biya sa kaya ya ƙara kuɗi yanzu kuɗin mota ma nan yanzu kaza wallahi tallahi kasuwar muna yi ne kawai wallahi wai yana yi ne kawai wallahi kawai wallahi za ka yi ta yi ba za ka yi ta yi kawai ba don ba ka samu ba za ka yi ba wallahi to wannan wallahi wallahi kana sai da kayanka da rantsuwar ƙarya to ranar gobe kiyama kana daga cikin wanda Allah ba zai batu da kai ba ba zai kalle ka ba ba zai ainihin tsarkake ka ba sannan akwai azaba mai raɗaɗi da zaka sha ko zaka aljanna duk mai sai da kaya da rantsuwa wallahi original din ne wallahi mai kyau din ne wallahi ba irinsa duk kasuwan wallahi duk inda zaka je ba zaka samu sauki kamar nan ba wallahi to irin wa'annan duka masu sai da kaya da rantsuwa sun san yanda suke faɗi ba wai ma yanda na faɗi ba duk dai ka je ka leka ka gani kana sai da kayanka da rantsuwa ko ba ka yi duk mai sai da kaya da rantsuwa to ya shiga ciki Allah ya kare ka gaya wa mutum gaskiya in zai saya ya saya in ba zai saya ba ya tafi to waɗannan nau'in mutane guda uku su ne ya ce kai khabu wa khasiru sun tabe sun yi asara wa fi riwayatin a wata ruwaya almusbilu izarahu ya'ani almusbilu izarahu ko hmm. eh wa saubahu asfala min al-ka'abairi, alka'baini lilquyala me jan tufarsa har ƙasa da idon sawu don takama don jijji da kai to wannan haramun ne amma idan kuskure ya faru ba da niyya ba ba da jijji da kai ba za a ma mutum afuwa kamar yadda abubakar siddiq ya zo ya koka aka ce a haɓa kai kamar kai ai ba za a yi ka yi wannan ba an gane wannan to Allah ya taimake to mu rika sa ido mu rika sa kunne mu rika sa tunani a hadisi don mun karanta shi duk abin da aka karanta ka bincika bai shafe ni ba eh eh ka ce to alhamdulillah Allah ya kare zan kiyaye ba zan yadda ya shafe ni ba in kuma ka ji ya shafe ka to ka gode wa Allah ka ce to Allah na tuba ba zan kuma ba kaga karatu ya ma amfani kenan amma kawai ka ji ka yi dariya ko kuma ka ce taɓi hmm? ah, wannan karatu ya hau kan mutum Allah sauke babu na yanin iftikhari wal babin da yake hana iftikar alfahari har yanzu walbabai da ƙwara mugunta zalunci Allah ya ce Falatu zakku tuzakku fusaku wa huwa a'lamu biman ittaba kar ka zo kana jijji da kai kai ai kubutacce ne kai wani ne kai ka haye ai kai ba ruwanka ko wa'azi ake fa eh ka ji dab ai ji ai ni kace kace da su kai kam ban da kai kai kam ka haye kai aljanna mutuwa kake jira kai ka shiga aljanna kai kana tura baka da laifi tsakaninka da Allah kai ka tsarkake kanka ko to wannan yana daga cikin alfahari wai don kana dan daddakira addini haka hakika ka da kyar da kyar sai ka rika ji a jikinka wai saura yan wuta ne kai ne dan aljanna ba haka bane wallahi sai ka rika kallon mutane yan wuta kai kuma kana ganin kawai kai kam har ka girga kama kai kana cikin yan aljanna kawai yaushe kana doron duniyar kake girga kanka ka haye wane kai wallahi sai ka ka mutu da kalmar shahada kuma Allah ya karbe ka ka ga lalle ga masauki na to anan ne zaka ce ka haye kar ka rika tuna wannan wa'azin suwa ne akewa har kai ta irin wannan azaba ɗan wuta banda kai kai baka ciki ka roki Allah ya sa baka ciki da yanzu baka tabbatar ba ya za ka tsarkake kanka ka sani ne tsarkake kai din jijji da kai ne alfahari ne da za ka riƙa wa mutane a gan su nan shagu ɗan wuta ai kana nan dama bainal khawfi war raja'i ne ai amma yaushe kawai kai kam zaka ce ka daina ma tsoro kai baka ma tunanin kai ko zaka wuta wai kai baka girga kanka cikin ma wanda za su wuta kai kam ka samu kenan ko to in har kana daukar kanka haka ba mamaki kuma ka zunduma ciki don ƙarshe zaka ka rika ɗaukar waɗansu ɗin ɗan wuta ne ƙarshe kai sai ka zama ɗan wutan don mutum ko arne ne baka ce masa ɗan wuta sai in ya mutu arne don ba abun mamaki ba ne kun rabu kenan ya musulunta sai ya zama ɗan aljanna in ya mutu kai kuma an rabu kenan ka yi ridda kaga mutum ya zama ɗan wuta abun mamaki ne mutum don yana sabon Allah baka ce masa ɗan wuta sai dai mai sabon Allah mai laifi ko ko kuma kafiri amma baka ce masa ɗan wuta tukuna tabbas wannan ɗan wuta ne a ba wanda ya san tabbataccen ɗan wuta sai Allah sai dai in ya mutu a kan wannan hali to ya tabbata ɗan wuta amma tun bai mutu ba ka tabbatar masa da wuta wannan sai Allah sai kuma annabin da ake masa wahayi a lokacin aka ce abu lahab dan wuta ne kuma gashi yana yawo kuma hakan aka yi bai tuba ba har ya mutu su abu su biyar kuma aka yi tagogarmar yaƙi da su a kafiransu su kai hari a kawo musu gashi ya zo ya musulunta su khalid bin walid ka aka yi tagogarmar yaƙi da su gashi ya zo ya musulunta kai a lokacin yaka ce yan wuta ne kagan su can yan wuta ko to amma shi ‘yan aljanna ne kuma aljannan ma su manya ne to haka rayuwar take ko a yanzu mutum karkace masa wannan kam ɗan wuta ne wannan kuma ɗan aljanna ne daidai dai wannan yana aiki irin na ‘yan wuta wannan kuma yana aiki irin na ‘yan aljanna in Allah ya taimake shi ya mutu akan haka zai samu aljanna wannan kuma in ya yi rashin rabo ya mutu akan haka to zai je wuta to wannan shi ne an gane ko ba a alfahari to ai Allah ya fi ka saninka shi da ya san ka tun san da ya yi asalinku da ƙasa shi da ya san ka tun san da aka ƙera ka a cikin mahaifa Kuwa alamu biku Allah shi ya fi ku saninku kai yanzu kai ne ne ko kai ne kai ana taba ma hanci Hanci nawa za ka ɗauka idon nawa za kunnen nawa bakina kumatuna kirjin nawa ciki na ƙafatawa dukan ka ne ko to Allah ya fi sanin ka akanka don kai baka san ka ba kamar yadda Allah ya san ka don huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi shi ya san ku tun sanne yayi ku daga ƙasa tun a sannan ya san ku yanzu kai da ka san ‘ya'yanka shekara 60 da suka wuce kana nan yanzu ba kai shekara 60 ba ni kan tambaya na yi ba kai 60 ba to a shekara to shekara 50 da suka wuce ka san ‘ya'yanka amma ai ‘ya'yanka ne to Allah ya san ka tun san da aka yi asalinku da ƙasa tun a sannan ya san ka iz an sha'akum min al-ardi tun san da aka kago ku a ƙasa tun a sannan Allah ya san mu dukan mu aka yi kwaya daya asalin mu annabi Adamu tun a sannan shi ya san mu eh? yace iz an sha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi buduni ummahatikum haka kuma sanda kuke ‘yan tayi jarirai a cikin cikin iyayenku. Allah ya sanka tun kana cikin mahaifa, tun asalinka ƙasa Allah ya sanka, tun kana jariri a ciki, lokacin da aka ɗiga maniyinka Allah ya sanka. Kai kuma baka sanka ba san To, ashe wanda ya san wannan shi ya san ƙarshenka. shi ne zai ce maka ɗan wuta ka tabbata ɗan wuta shi ne zai ce ma ɗan aljanna ka tabbata ɗan aljanna amma kai baka isa ba don kai ka haifi yaro ka ce sai ka shiga wuta a'a ba dama ka ce ɗanka ɗan wuta ne duk da cewa ɗanka ne baka sani ba kamar yadda shi ma bai san matsayinka ba ko ɗan wuta ne ko ɗan aljanna kai ma baka san matsayin ɗanka ba ɗan wuta ne ko ɗan aljanna amma shi Allah ya san a a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi buduni ummahatikum don haka sai yace falatu fala tuzakku anfusakum shine mai tsarkake mu don haka kar mu tsarkake kanmu fala an anfusakum kar ku zo kuna tsarkake kawunanku huwa alamu bimanittaqa Allah shine ya san mai takawa wanda ya fi kowa daraja a gun Allah Allah ne ya san shi yanzu ba ka isa ka nuna mutum ɗaya a nan har mai karatun nan ka ce wannan shi ya fi kowa daraja a gun Allah ba ne kai inna aka ramakun inda Allah ya huwa a alamu bimani taɓa Allah shi ya san wanda ya fi taƙawa don haka ka bar wa Allah al'amarinsa kuma ka nemi Allah ya datar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman sabati kullum balle mu neman sabatinsa kuma karantar da mu ne don ya karantar da mu kullum yake nema Allah ka tabbatar da ni Allah kada ka karkatar da zuciyata Allah ka tabbatar da ni akan gaskiya har ƙarshen rayuwata to haka ya kamaci mutum ya ka roƙo Allah in kaga Allah ya ɗora ka akan hanya mai kyau ba alfahari za ka rika yi wa wanda bai shirya ba a'a sai ka yi ta yin addu'a Allah Ubangiji ya ƙara shiryar da kai, ya ƙara tabbatar da kai, shi kuma Allah shirye shi shi ma. An gane ko? Don Allah yana iya jarraba ɗan Adam, sai kaga ya koma matsayinka ka koma matsayin shi. Don haka falatu zakku an fusaku, ku daina tsarkake kanku. Allah shi ne a alamu mafi sanin gawa limanitaka ga wanda yake da takawa Allah Ubangiji ka taimake mu da ingantattar takawa Allah madaukakin sarki ce inna masabilu alal ladina yuzlimuna nasa dama ya ce babin ya hana alfahari ko sannan kuma ya hana zalunci yace inna masabilu ka sani dai hanya kawai da ake bi don a azabtar da wani ba ka hawa kan kowa illa akan wa alallazina yazlimuna nasa sai waɗannan da suke zalintar mutane waɗanda suke zalintar mutane wa fil ardi bighairi alhaq suna ainihin fasadi suna ta'addanci a bayan ƙasa ba tare da wata gaskiya ko cancanta ba Allah ce ula'ika a irin wa'annan lahum azabun alimu su kam akwai azaba mai raɗaɗi da za su iske ranar gobe kiyama kaga kenan zaluntar bayin Allah yin ta'addanci akan bayin Allah hadari ne domin Allah ya ce hanya da za a bi a azabtar da mutum ba wai haka kawai ba ne sai a kan wa'yanda suke zaluntar mutane suna yawo suna ta'addanci a bayan ƙasa to wa'yannan fa Allah in ya kama su zai musu azaba azaba kuma mai raɗaɗi kaga ko kamun Allah ba irin na ɗan sanda ba ne wala yuthiqu wathaqahu ahad ba mai dauri irin na ubangiji Allah ubangiji ya kare mu an iyad ibn himar radiyallahu ta'ala anhu qala قال rasulullahi sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ta'ala. Allah maɗaukakin sarki, auha ilayya ya mun wahayi, in ji manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam Allah ya mun wahayi yace mini an tawaba'u ku rinka tawabu'i ku daina girman kai ku daina jijji da kai ku daina yin alfahari ku zamanto masu tawabu'i masu kankan da kansu hatta la yabgha ahadun ala ahadin ta yanda har ba za a samu ɗaya ya zalunci ɗaya ba ɗaya ya yi ta'addanci akan ɗaya ba hatta la ya a ahadun ala ahadin haka ne ko wala yafkhara ahadun ala ahadin kuma kada ɗaya ya zo ya riƙa yi wa ɗaya alfahari kana nuna wa mutum alfahari kai ai kaza ne kai ai kaza ne shi din banza shi kuma ame to yi haka nan ka zamo mai tawazu'i mai kankan da kai marar girman kai marar jijji da kai rawahu muslim wa qala ahalin lugha masana larabci suka ce albaghayu at-ta'addi abinda ake nufi da albaghayu shine ta'addanci ƙetarewa mutum iyaka ka yi masa abin da bai so amar ka keta bar haddi wal istibala ka wuce masa gona da iri shine ake ce masa baghayu Allah ya kare wa nabi aga ne ko wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza qala ar-rajulu halaka nasu fa huwa ahlakuhum rawahu muslim kirka shi kawai ka dubi mutane suka ce wannan sun halaka wallahi sun halaka to kafi su halaka ya za ka gane sun halaka suna raye? ma'ana sun zama ‘yan wuta sun halaka kuma su kawai ku ne to kai kafi su halaka huwa a halaka hun ko huwa a haluku wato aha lakuhum ko aha lakuhum ko aha ruwa ruwaya biyu a hun ahalakuhu me bambanci huwa ahalakahum da huwa ahalakuhum me bambancin ahalakuhum da ahalakahum kayya <laughs> eh kai eh shi ne bambanci to kaji bambancinsa kawai wannan yana da walfali wannan yana da rubu a yanzu halin kuma amfani to kuma dama mai ake tambaya eh ba bambancin wasalik da rubuwar ba huwa a halaka hun shi ya halakar da su amma Allah dai bai halakar da su ba tuku huwa ahalakuhum shi ya fi su halaka ahalaku shi ya fi halaka an gane wancan kuma shi ya halakar da su man ahalaka haza huwa halakahu man ahalaku min haza wa ya fi halaka fiye da wannan an gane to bambancin kenan duk mutumin da za ka ga ya dubi ne yace halakakku to shi ya fi su halaka halakakku to shi ya halakar da su amma Allah dai ai bai tabbatar da cewa halakakku bane eh don haka ba wahayin da ya zo wannan fadin ne kawai don Allah yana iya shiryar da su gobe ka tar da wani yana aiki irin na yan aljanna kuma ya mutu haka ya samu aljanna sai ka ce halakakku ne sai dai malamai suka ce akwai inda mutum zai faɗi hakan shi bai halaka ba kuma ba halakar waye ba kawai abin ya ce masa zuciya ya ce masa zuciya ce kai in ku abu ya tafi da haka gaskiya mutane mun halaka kai gaskiya an halaka to baya da zunubi ana baya da laifin ya halaka wasu ba wai ya yi don ya tsarkake kansa ba ne saura kuma halakakku ba ne a bakin ciki ne yake yi saboda ana yawan keta haddin tauhidi ana keta haddin sunna an lalata addinin musulunci shari'a an mata karan tsaye sai ce kai aiko in haka abu zai tafi kam an halaka wannan babu laifi malamai suka ce kamar yadda za mu ji tawili yanzu warriwayatu al-mashhura ruwaya da tafi shahara kamar yadda muka ce ruwayoyi biyu ne ahlaqukum shi fi shahara watakila ta tafan ku duka kuku ya sako akwai wanda aka sa masa to suka ce ita tafi shahara ma'ana shi fi su halaka birat ilkafi da yi wa kafin bin rufu'a waruwiya an ruwaito eh, ah, bi nasbiha da yi mata nasaba buwatani wa hadha nahyu liman qala zalika ujban bi nafsi wannan hani da aka ce an hana faɗin haka ga wanda zai faɗa yana mai jijji da kansa shi yana tsarkake kansa yana cewa wayannan halakakku ne sun halaka shi kuma ya tsira kenan shine ake magana a kansa wata saburan lidrasi wanda yake mai da mutane ba kori ba ya rinka ganin girman kansa yana ganin karantar wa'yansu ka sago. karantar wa'yansu an gane wannan kalma? to wartifa'an alaihim ya daga ganin shi maɗaukaki ne a kansu fa huwa haram wannan shine haram wa amma man qalahu amma wanda ya fade shi lima yara saboda abin da ya gani fi nasu cikin jama'a min naqsin fi amri dinihi yanda aka nakasa al'amarin addini aka lalata addini aka tarwatsa sunna aka daidaitar da tauhidi aka rungumi shirka aka rungumi bid'o'i aka keta wa dokokin Allah iyakarsu to wannan sai ya faɗi aka ce kai in ko abu ya tafi daga gaskiya an halaka an halaka to anan suka ce wannan baya cikin wanda za a ce huwa ahlakuhu ko huwa ahlakahu an fahimci wannan ko to a wa hu sai ya faɗi wannan ta sunan don bakin ciki alaihim akan abinda mutane suke wa ala dini don bakin cikin wulakantar da addini da ake fala ba bihi sannan faɗin haka ba laifi haka za fassara ulama'u haka manyan malamai suka fassara wa fassaluhu suka ainihin fillance shi filla-filla yanda mutane kasu zai su yi kwatsai an gane ko wamin man ƙalahu min al’immati daga cikin manya-manyan limaman addinin musulunci masu faɗa a ji fitattu a cikin musulunci wanda suka faɗi wannan fassarar akwai al'imamul allam malik ibn anas akwai babban shugaban limami abun koyi mai yawan ilimin nan imamu malik in ka an cewa mutum allam to iliminsa ya kai matuka. akwai al-khattabi akwai humaidi wa akharuna da ma waɗansu daban duk sun fassara shi akan wannan fassarar da muka yi yanzu wa qad awdatuhu imam an-nawawi yake na warware shi yi masa dalla dalla wannan wannan maganar na daidaita ta na fassara ta daki daki daki daki in kana so ka samu ƙarin bayani ka je ka duba fi kitabil azkar littafin imamun nawawi ne kitabul azkari yace anan nayi wa abun taurihi nayi shi dalla dalla in kana so ka je can ka bi zaka ji fassarar din an gane go za mu sai mu tashi babu tarihin hijira bayan ne. alhamdulillah nan za mu dakata kenan

in dai akwai masallaci kusa sai ka je masallaci sai ka yi sallah in kuma garin ba masallaci sai ka yi a nan inda kake aiki ka gani? Eh. wa alaikun salamu wa rahmatullah domin ko'ina ba wata ƙasar da ba masallaci ba in ji manzo Allah in ban da wuraren da ya keɓe magabartun gazirai bola wurare ya dai lissafa maka su

zuwa ga wannan rahoto ba da kaza mm, wannan fadakarwa ne fadakarwa ne babanka zai iya gaya maka haka ka gane ko malaminka zai iya gaya maka haka ka gane ko sannan kuma miji zai iya gaya wa matarsa haka wannan fadakarwa ne amma wani mutum ne da ka masa kawai wata rana sai ka ce to Allah goge mun motar nan mana kafin fito so ya zo ba zo ka sai ka zo ka samu bai goge ba ya tafi sai ka kira shi yanzu kai duk abin da nake ma eh ka duba fa rana ka ni na maka kaza lokaci ka ni nake maka kaza amma ka goge mun motar shine to gori kenan kamar gori a to ai ba ka yi masa don ya goge ma mota ba ko to wannan shi ake ce masa gori amma irin wanda uba zai kira yaronsa kai ka ji tsoron Allah ni ba na aike ka gori yama ba gaskiya ne don ya kamata ya faɗa mar don ya tunatar da shi shi ba ya aibe shi ba eh? tun ba ka da wani numfashin kirki ba ka gani idon kama ba a samar gani ba muke fama da kai eh? sannan kai yanzu ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba wallahi ka ji tsoron Allah wannan ba laifi ba gori kamar ba malamin ka ma zai iya yi ma gori ka gane ko yawa ba sun zo suna yi wa annabi gori ba don ma ka samu mun musulunta ma ka samu wani shi yana gani yana bin malami ma kamar ya taimake shi hmm. eh, suka zo suna ta kai ka samu ma har mun musulunta mun zo mun ruba ma asiri ba sai Allah ce a a a yamunnuna alaika an aslamu gori suke maka ba mannu ba ne yamunnuna alaika gori suke ma an aslamu sun musulunta bal Allahu Ya yamunnu alaihi ai Allah ne ya kamata ya musu gori da ya shiryar da su kai ya kamata ka musu gori da kai sanadin shiryarsu da ba su mutu ‘yan wuta ba ko to wannan kaga ba kai ne za ka yi wa malamin ka gori ba shi ya kamata da a ce ya makama ko ba ka bane to don haka ba a yi wa uba kuma gori ka duba ba ba duk abin da nake mar bai sani ba eh. uban naka akwai abin da kamar yanzu har wanda za ka ce kamar bai sani ba mama ke duk abin da nake mikin nan ba ki sani ba yanzu kai har akwai abin da ka mata wanda ya fi wanda ta ma ta gani abin da ke eh wai ba ta gani ko to Allah bai gani kai yanzu ka ga abin da ta ma sanda take rungume da kai a ciki tana fama ka sani sanda kake kashi a kanta ka sani kamata tumbudi ka sani kamata fitsari ka sani ba abin da ta ce naka ba amma kai wai yanzu eh, wallahi tsofin nan namu kai kai ba za su kai Allah sa ne gwada da su lafiya wai a rabu lafiya su dai eh. mutu a huta <laughs> ko eh. to kai bai kamata a ce za ka yi wa babanka mahaifiyarka malaminka mijinki gori wayannan su ne ya kamata a ce za su yi gori in ma da za a yi gori kun gane wannan to don haka gori dai a takaice ba abu ne mai kyau ba ala kulli halin dai duka dai a nisanci gori ba kyau Allah ya taimake mu hmm. na'am kamar yanzu da ake cikin tsadar mai hmm. kamar mu fasin da za mu hau mota eh. an yi ƙarin kuɗi ba a sauke ba bai yana da yin da hmm. sai na zo za hau mota na ce ni misali kamar zuwa gombe Da ke ɗari uku ake biya ba mai ya sauka ba sai direba shi kuma yana gani ya sha masa da tsare to wallahi yanzu ma ɗari yi na sha mita. Hmm. To ya matsayi wannan rantsuwa ya rayu. A'a in hakan ya sha halifin kazibi aka ce rantsuwar ƙarya. In ba rantsuwar ƙarya ba ne ai shi kenan. In hakan ya saya ba shi kenan ba hakan ya saya. An gane? Amma ba hakan ya saya ba kuma ya ce hakan ya sayo. Shi ne matsala. Ka fahimta? yawwa abinda ba a so rantsuwar a ƙarya Allah ya muke mu eh, in ya mutu da haka ba shi kenan an ka mutu da wannan halin fa amma idan ka dubi abun ba ka ba'ira ba ne ka ce Allah fa yana iya ƙona ka kar ka tabbatar da cewa Allah zai kora shi don wa ya gafiru ma duna zalika liman ya shawo yana iya ya abe mishi idan ba babbar ka ira ce ta kai ta kawo ba ka gane ko kai da ya ce masa wannan abun fa yana daga cikin abun da Allah zai iya kona mutum in ya mutu yana yi don haka ka kiya irin wannan yana daga cikin ayyukan da Allah ya ce mai yinsa in ya mutu bai tuba ba Allah zai kona shi shikenan kuma haka yake an gane wannan mm. amma kar tabbatar masa cewa shi kawai zai kone yanzu ya jira mutuwa yawwa eh eh kuma don akwai matsalar da kuka ɗan samu da shi ne hmm. na wani tangarɗa cikin yanayin tafiyar rayuwa eh to kai dai ba ka so ka faɗa kan cewa ga matsalar da ka samu ma wata shi kuma ya matsa eh sai kuma sai ka ce tun da dai ka masa gashi gashi abin da ya faɗi shi ba sakannan da shi kuma ka ga dai ba zan saya ina masa kaza da kaza da kaza tun da yanzu yanzu kuma yanzu masa wannan ba hmm. to faɗin wannan alheri kuma ka kaza kaza da shi zai zama gone ne kuma eh to ai tambayar da yama bata ce ka faɗi wancan ba don kayi niyyar gorin ne yasa ka ambato wancan ka gane don ce maka yayi wai me yasa yanzu naga ba kwa jituwa da bayan da kuma kuna tsatsawa yanzu ba ka son maganar sa bai son maganar ka kaga ai ba a bincike ka cewa da me kake mar ba a nemi wannan ba sai ka ce to abun da bai wuce aikin shedan rashin fahimtar juna ce kawai ta shiga tsakaninmu Allah ya sauke shi kenan in kuma za ka iya faɗa bar dalilan sai ka ce ga dalili ga dalili in zai iya sasantawa sai ya sasanta tunda ya tambaye ka ne ko wallahi ni ne na yi masa kaza akan kuskure kawai kuma na ba shi haƙuri na ba shi haƙuri ya ƙi yarda ko kuma shi ne ya zo ya same ni ya mun kaza ya mun kaza abin ya ɓata min rai ni kuma daga nan na daina kula shi to kaga zai iya maka nasiha ya sasanta ku amma ba sai ka ce kuma duk da da ina masa kaza to yanzu gori kuma <laughs> yanzu kan za a yi gori kenan to zai tambaye ka da me ka taba mar ne sai dai tambaye ka me ya shiga tsakaninku kuka bata ai ai ba a tambayar wancan alheri ka ya ce ya zaunar da kai ya ce alheri nawa ka taba mawa ne ai ba a irin wannan tambaya sai dai me yasa kuka bata sai ka faɗi abin da yasa kuka batan kawai in kai kamar gorin kuka bata ce wallahi don namar gori ko ba ka bane don wani in kamar gori sai ku bata a kwarai to kaga kila gorin kamar sai kuka bata wai ina masa kaza ina maka rana ɗaya kawai ya mun kaza na ce? wani duk da abin da nake maka nan akan haka yi wani ka ɓata? bata ko eh. to in kakan abin sigar da haka ta zo to shi kenan sai ka faɗi gori na mar sai ya baka rai kuma daga nan ya daina kula ni ma na daina kula shi to kaga anan baka da gaskiya kai ne baka da gaskiya dama ba don Allah kake yi ba don inda don Allah kake yi masa ba za ka yi masa gori ba an gane wannan to Allah ce taimake kima. ka tambaya cikin darasi hmm. eh Eh, kar ɗaya ya yi wa ɗaya alfahari ka rinka nuna alfahari akan wani eh ina musu. mu to ya ce da kaza ka ka amma ka yi saboda ka je ni hmm, to ai dama ba wai sa ni ake yi ba don Allah nake yi ko kuma yanzu ka san na daina ne ko ka sani ba ka sani ne da san da nake bashi kana na hmm. to karka sake mun irin wannan tambayar don kai nake nishi? eh don Allah fa ne yi abuna kuma ya kado kana ga min ina yin kaza ina yin kaza na daina yaushe ka san na daina da ka san san da nayi eh to ya kaje ka tambaye shi me yasa ka je ka tambaye shi eh amma idan misali sai mutumin nan da duk kana masa alheri duk shekara har ma ya saki jiki ya san kawai za a yi mishi sai wata shekara ta zo can ba a yi ba ta biyu ta zo can ba a yi ba sai ce kai anya wai me ya shiga na da wani watakila he ka tura wani aminin ka ce to Allah ka tambaya min wani ni kan wai akwai abun da na mar ne ni da ake eh akwai abun da na masa ne don Allah in akwai abun da mar ban sani ba ni wallahi don naga ya canja mini sai ce me ya faru yace to da fa duk shekara kaza yake bani zakka shekara biyu bana bai kula ni ba kuma ina gani yana fitarwa to wannan abokinka zai iya zuwa ya faɗi kaga wannan gefen abin da ya shafi sada zumunci ne da sasantawa mai yiwuwa akwai matsala ko ba haka ba to kaga zai iya cewa wallahi kawai ni na nayi ko kuma ba a kai masa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk shekara ina bayarwa a kai nishi. a kawo wanda yake ba to kaga mai yiwuwa kai kana nan kana gullace da shi ya gule da kai kuma yana bayarwa ba a kawowa ne don akwai masu yin kwana da abu ka gane wani aka bashi ɗari he kai hamsin wani aka bashi hamsin sai kai ishirin wani aka bashi irin sai kai goma wani aka bashi goma ya kai biyar eh to sai ka ce da duk shekara dubu goma goma yake bani bana shekara biyu shuru so sai je ce wani Allah ya zo ya ce yanzu, Allah wai mai yake da tsakanin ku ne yana ganin kamar ko ya maka laifi ne bana shekara biyu wallahi yana ta sare yana shuru bai kai komi ba mm. ya ce duk shekara da yana samun dubu goma goma ce dubu goma goma ya ce to ni dubu hamsin nake bayarwa a kai shi. kuma har yanzu ban bari ba ya ce to shekara biyu ce bai ga komi ba sauran shekaru kuma da yana samun goma goma kullum to kaga hanyar gyara ta samana wannan babu laifi a yi ne. an gane wannan to ya bude to Allah ya taimake mu ya kamata mu dakatar haka mu ko to yan uwa musulmi mu gode wa Allah mu ci gaba da yi wa junanmu addu'o'i da haka ne Allah zai taimake mu mu rika tausayin juna ta hanyar yi wa ‘yan uwa addu'a karka ke yi wa kanka addu'a kai kadai ka rika sa ‘yan uwanka musulmai musamman masu goyon bayan ƙur'ani da hadisi a kullum a inda duk suke ka rinka sa su cikin addu'a Allah ya taimake su ya ɗaukaka su ya ɗora su akan makiya In sha Allah sai kaga Allah ya taimake mu muna agaza wa junanmu da addu'o'i kuma mu yi taiwa ‘ya'yanmu addu'a domin al'amarin yanayin rayuwar kuna ganin yadda take sai muna taimakawa ‘ya'yanmu addu'a tarbiyyar mu kadai bai yi sai mun hada da addu'o'i dole ne mu tai musu addu'a ba wai ‘ya'yanka kadai ba ƴaƴanmu duka gaba ɗayanmu mu rika sa su cikin du'a'i ‘ya'yanmu, matanmu, abokanan mu duk inda musulmi yake mu rinka saka ‘yan uwa a cikin addu'a. Domin in muna karanta tarihi za mu ga magabata suna ta mana addu'a tun ba mu zo ba, suke mana addu'a. To mu ma kar mu manta wa'yanda suka mutu da wa'yanda za su zo, da wa'yanda suke nan. Allah ya taimake mu sai ka ga mun samu cin nasara. Allah kuma ya sa mu rinka kyakkyawan niyya a cikin zukatanmu a kowane aiki. Muri ka sa ikilasi yan uwa yi don Allah aiki ɗan kaɗan wanda aka yi shi don Allah ya fi mai yawa wanda aka yi ba don Allah ba sai kaga ka tsira aiki ko bi karancin sa in dai akwai ikilasi zai tsiratar da kai Allah muke roko ya datar da mu Allah ubangiji ya taimake mu taimakawa da muke yi wa addini Allah taimaka mana kamar yadda da safe na yi bayani mun samu ci gaba Allah ya taimake mu mun samu ƙarin filin islamiyya eh, wani wuri nan kusa da mu inda alhaji rabiu ya saya ya bada fi sabilillahi ya ce a yi ƙoƙari a yi koda aji biyu ne filin kaɗan ne haka ya ce za a iya gina koda aji biyu ko uku ballantana ma zai yi aji hudu insha Allah ya ce kuma fi sabilillahi ya bada domin ya zamanto waƙafi ga iyayensa to Allah Ubangiji ya kai musu wannan lada kaga wannan ya mori arziki kuma su ma sun mori aihuwa mutum da ya kaga kana lahira an gina maka inda za a koya wa 'ya'ya addini wa ya san iya adadin ɗan da zai ce alif a wurin a shi lada kuma a baka Allah Ubangiji ya saka mishi da alkhairi sai mu rika sa irin wayannan bayan Allah cikin addu'o'inmu domin tallafawa addini ya fi komi cin riba kuma duk mutumin da yake da ɗan abu a hannunsa to ya rika tuna addininsa da wannan abu kar ya rika tuna kansa kawai 'ya'yansa matansa baya tuna addininsa ciki ko yaya ka rika bantarawa kana sa addinin ka ciki to insha Allah wai kaga rayuwarka ta yi kyau kuma Allah ya taimaka wa rayuwar ƴaƴanka ma ta yi kyau kuma muka rinka yi wa iyayenka addu'a don ka samu masu yi maka kai ma kuma mu rinka yi wa iyayenmu irin wannan alheri don mu ma amana don idan kana yi kai ma za a ma amma in ba ka yi kai ma ba za a ma ba Allah ya taimake mu Allah ya saka musu da alkhairi mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai walimar da za a yi gobe insha Allah kamar yanzu a unguwar Addababan ne ko Haddamuke ne sunan wuri